نحمده تبارك وتعالى حمدا على نعمه وآلائه ونستعينه على ضعفنا وقلة هيلنا وأقولنا ونستهديه على زلاتنا وزيغنا ونستغفره على ذنوبنا وتقصيرنا ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من بين عباده وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين المهديين والتابعين وتابعيهم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه واقتفى اثره الى يوم الساعه التي لا ريب فيها يوم يقوم الناس لرب العالمين اما بعد فيا عباد الله ويا أيها المسلمون والمؤمنون ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة بارك الله فيكم وبارك لكم ونفعني الله بما أقول وبما نسمع وأوصيكم أيها الإخوة بنفسي بتقوى الله ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع له والطاعة والتمسك بحبل الله المتين وهو القرآن الكريم وسنة نبيه الهادي البشير أوصيكم بالتمسك بهما تمسك متدبر وعالم وعامل ومطبق فهما العاصمان من القواصم والمنجيان من الفتن والواقيان من الذل والصغار والهلاك والهلاك والدمار بهما يكون المسلم فقيه زمانه وعالما بما يحيط به وعالما بحدود الله عز وجل وبصيرا بما جرى وما يجري وما سيجري في مستقبله وبهما يكون المسلم حكيما في قومه ومسايرا عصره وفطنا ومتيقظا بحيث لا يلدغ في الجحر مرتين يقول صلى الله عليه واله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي عباد الله الكرام الأحبة ستتناول خطبتنا اليوم عن موضوع هام غاية يخص شعبنا وأمتنا هنا في الشمال ثم ما يخص ولاة الأمور المؤتمنين أمانة الأمة من دمائهم وأموالهم وأعراضهم فدولتنا الحبيبة فدولتنا المباركة نيجيريا دولة تم دمجها أي دمج الشمال مع الجنوب من قبل الاستعمار عام 1914 في شهر يناير وقد ورد ذلك وقد رد ذلك خبراؤنا وأمراؤنا وعلماؤنا لما رأوا من الاختلاف في الأديان والعادات واللغات والتربية وغير ذلك ولكن قدر الله ما شاء فمنذ ذلك الوقت يا عباد الله الى يومنا هذا لم يسترح الشماليون من التضرر والتعذي الى يومنا هذا واما الغد فبيد الله عز وجل وكم من عين باتت ساحره وكم من دمع ظلت سائلة وكم من دم ظلت نازفة وكم من أموال ظلت ضائعة وأعراض تهتك ليل نهارا وكرامة تداس حينا بعد حين ومن ذلك الإهانة والاحتقار والاذلال وممارسه وحشيه ضد اخواننا ضد ارواحهم واموالهم واعراضهم وكم من مشتك لا تسمع شكواه وصاه لا تبلغ صيحته الافاق وأنك وإن كانت صيحتهم لتسمع الأحياء ولكن لا حياة لمن ينادون فصاروا كما قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا إذا ما ولوا مدبرين لقد ظلت امتنا وشعبنا في هذه الحاله زمنا طويلا والى الان بعد ان ولي امرهم ولاه ونواب ووكلاء وذو النواصب الذين اؤتمنوا امانه الامه ثم خانوهم خانوهم في الدفاع عنهم وخانوهم في مستقبلهم وسلبوا كل سعادتهم وسلبوا كل ما هو سعادة لهم عطلوا المدارس فجهلوا الشعب مسكوا أمسكوا بموارد الدولة وصرفوا زمامها إلى حساباتهم الخارجية والداخلية بخلوا بها على المستحقين لها إلى غير المستحقين واستثمروها في الخارج وأتاهوا لغير شعبهم فرص العمل وبخلوا على شعبهم عطلت عطلت عطلت المحاكم ولم تقم بدورها في معاقبة المجرمين مهما بلغت مناصبهم وعطل رجال الأمن الأمانة التي أنيطت بهم فعمنا الفساد والبطالة وذهبت عنا القيم والأخلاق وعدم الاحترام فصرنا اليوم اكثر الناس ايتاما واكثرهم ارامل واكثرهم باسا وفقرا وبؤسا وبطاله وكسلا وخوفا وصرنا ارخص الناس عند الاهانه واقل الناس اهتراما واضعف الناس امام حقوقهم واكثرهم لاجئين في دوله فيها حكومه وفي دوله فيها الجيش المنظم من القوى البريه والبحريه والجويه فيها الشرطه والامن المدني والمخابرات والاستخبارات فصارت الحياة صعبة جدا على المدنيين فضلا من القرويين وصارت المعيشة في الشمال جهيما ونارا تلظى تتلظى فصارت أمتنا حيرا فصاروا يتيهون في الارض لا يعرفون لهم مكانا يلتجئون فيه واينما هلوا فهم ضيوف واينما هلوا فهم آه، فهم فاقد الاحترام والحريه مع ما ان الدستور ينص على ان الشعب له حق الإقامة في أي مكان ولكن صار الأمر صعبا على الشمال وسهلا على غيره ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله عباد الله إذا لم نتدارك اليوم أنفسنا ولم يتدارك اليوم ولاتنا هذا هذه الفتن سيكون الامر اخطر واخطر فنسال الله السلامه والعافيه والامن والاستقرار اقول لكم ما تسمعون يا عباد الله واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين والمسلمات والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحبة السبب في سرد ما تسمعون وما حدث ولا يزال يحدث لإخواننا الأحبة في ولاية أويو وأوغن وإيدو وإيدو وغيرها من الولايات الإبوية الجنوبية من تقتيل وإهلاك للأموال وحبك للأعراض وتدمير للمساجد في المدن والقرى وسكوت ولاة أولئك الولايات وسكوت ولاة الأمور في أولئك الولايات وعدم اتخاذ سبل للوقاية لدماء الأبرياء وأموالهم وأعراضهم بل وأشد من ذلك تهجير امتنا من مناطقهم بينما هم متمكنون في مدننا وقرانا فان هذا الامر لامر خطير جدا لا يولد خيرا والاخطر من ذلك والادهى وامر سكوت ولاه امورنا وتباطؤهم في, في اتخاذ القرار العاجل في الامر لا يولد يا امور لا يولد الامر لها لا يولد لهذه الدوله خيرا بل يهدد استمراريه وحده الدوله وان كان الملاحظ والمعتبر لدى لدى العقلاء أن اجتماع الدولة كجمهورية واحدة إنما هو قول في اللسان وأما الصورة فيه انفصال أو استعمار الجنوب على الشمال أو التغلب عليهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عولا لإخواننا وأن يوقظنا ويوقظ ولاة أمورنا من هذه الغفلة إنه ولي ذلك والقادر عليه dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi bayani a cikin alƙur'ani mai girma wa annabinsa Muhammadu sallallahu Alaihi ya ce masa nabbi ibadi ya Muhammad ka bawa bayina labari ka faɗawa bayina cewa ni Allah anal ghafuru rahim ni ne kaɗai ne mai gafara mai rahama mai jin kai wa anna azabi kuma ka sanar da bayina cewa azaba ta da ukubata to ita ce fa azaba da ukuba mai raɗaɗi muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da yaba masa godiya mai yawa yabawa mai yawa bisa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da ba su da iyaka muna neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala taimako ta gaggawa bisa irin raunin da muka samu kanmu a ciki da ƙarancin dabara da ƙarancin hankulanmu da rashin hangen nesa wannan illan tana ci mana tuwo a ƙwarya raunin al'ummanmu da mutanenmu ya yi rauni matuƙa matuƙa matuƙa sannan dabara ta ɓace musu sannan hankalinsu ya dishe Allah muna neman taimakonka a bisa wannan muna neman shiryarka ya Allah a bisa zamiyan da muka fada mun zame mun bar hanya muna neman gafararka ya Allah a bisa zunubai da ake aikatawa dare da rana ga yawan zunubai wanda duk zunuban da magabata suka aikata aka halakar da su ya Allah shi ne wannan al'umman suke yi dare da rana muna neman gafaranka bisa takaitawanmu ga takaitawa wajen ibada Taƙaitawa wajen ɗa'a, taƙaitawa wajen bin tafarki taƙaitawa wajen bin umarni muna neman tsari da kariyarka ya Allah muna tattaruwa zuwa ga neman mafaka a gare ka ka kare mu daga sharrin kawunanmu akwai sharri mai yawa a tattare da mu ya Allah ka tsare mu da sharrin yayin da ya motsa ka tsare mu da munanan ayyuka irin namu ya Allah ya Allah muna shaida cewa duk wanda ka shiryar babu wanda isa ya ɓadda shi Allah ka shiryar da mu wanda ka ɓatar babu wanda ya isa ya shiryar da shi Allah ka kare mu daga ɓata haka da muna shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya dukkan mulki na Allah ne godiya da yabawa ta Allah ce shi kuma Allah a bisa dukkan komai hatta mulkin ma mai iko ne a kansa muna shaida lallai annabinmu Muhammadu bawa ne na Allah aminin Allah bisa wahayinsa zaɓaɓɓen Allah cikin bayinsa tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da iyalansa da sahabansa da khalifofin nan nasa shiryayyu masu shiryarwa abubakar da umar da usmanu da ali da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da duk wanda yake shiryuwa da shirya irin ta annabi mai bin sunna irin ta annabi mai bin tafarki na annabi da wanda yake bin diddigi da diga-digan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har izuwa ga ranan nan da babu kokonto babu ta baba babu shakka game da zuwanta ita ce ranan nan mai girma wanda dukkan mutane za su tsaya a gaban Allah subhanahu wata'ala tsirara Allahumma amin ya ‘yan wana musulmi masu albarka Allah ya kamu yau juma'a ta bakwai ga watan rajab na wannan shekara da muke ciki ta 1442 wanda ta yi daidai da sha tara ga watan biyu na shekarar miladiya 2021 taken hudubar mu shine shin akwai kofa shin akwai wata kofa da za mu samu mafita daga gareta ko kuma shin akwai mafita ga mutanen mummunan 'yan ara arewa shine taken hudu ba ina kofa ina mafita shin akwai kofa ta mafita ga irin halin da muka fada hudubar tambaya ce saƙo ne kuma ga kowa ya je ya yi tunani a kai ya 'yan uwana musulmi masu albarka da daraja da kima ya ‘yan uwana mumunai ya ‘yan uwana masoya masu daraja ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yi wa rayuwa albarka ya yi wa dukkan abin da Allah ya damka a hannayenku albarka kuma ina roƙon Allah ya amfane ni ya amfane ku daga abin da za a faɗi kuma a saurara farko ina muku wasiya ku masu sauraro da ni mai magana da jin tsoron Allah jin tsoro na matuƙa na ƙololuwa na iya iyawa na ƙurewa wajen me wajen ji wa Allah ji wa umarnin Allah da kuma ɗa'a da biyayya da ladabi idan aka kira mu ina muku wasiya ku da ni zamanto masu riko da igiyar Allah mai ƙarfin nan da ba ta tsinkewa ita ce alƙur'ani mai girma littafin Allah da riko da sunnan manzo Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah nan shiryayye mai shiryarwa kuma mai albishir ga masu aikata aikin alkhairi riko da nike cewa mu yi din nan nike mana wasiya da mu yi riko da littafin Allah da sunan manzon Allah ba wai mu saye su mu rike mu ajiye a gida ba a'a riko na tunani riko na la'akari riko na iliminsu riko na aiki da abin da ya zo cikinsu riko da tabbaka abinda aka ce mu yi shi mu yi shi mu bari mu bari yin haka riko da su a irin wannan salon to shi ne kariya daga dukkan bala'i da musiba shi ne ke tseratarwa daga dukkan fitinu su garkuwa ce daga ƙasƙanci da ganin rashin ƙima da kuma halaka ga al'umma kariya ce daga dukkan rugurguza wata aƙida ta musulunci sahihiya kariya ce daga rugurguza gidaje a kan waɗanda suke cikinsu kuma riko da su a irin wannan salon da na yi bayani to su ne suke mai da musulmi ya zamanto mai ilimin zamanin da yake ciki masanin abin da ke zagaye da shi mai basira ga abin da yake gudana a gaban shi da abin da ya gudana a baya da abin da zai gudana nan gaba don musulmi ne Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma ligadin. li Allah ya ce ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah ku riƙa kallon me kuka tanada wa gobenku ku irin ayyukanku na yanzu wani sakamako za su ba ku a gobenku Goben ɗin na yana ɗaukan shekarun rayuwanku ta duniya ai mutum yana plan ai mutum yana da tsari ai mutum yana tsara tsari wani vision na shekara goma nan gaba ko shekara ashirin me yake so ya cimma buri shi ma gobe ne idan kana da vision me kake so ka cimma gobe ka zama gobe to Allah ya ce to ka kalli ayyukanka da kake da yanda kuke a ciki zai ba ku cimma buri nan da shekarun da kuka ɗiba wa kanku na ya ‘ya'yanku za su zamanto na ya ƙasarku za ta zamanto na ya tattalin arzikinku zai zamanto na ya al'ummanku za su zamanto na ya tarbiyyanku zai zamanto na ya siyasan ku zai zamanto ɗan adam na shirya wannan duk da cewa yau ne ko an jima ko da safe zai mutu amma mutum yana da long time planning yana da short time planning yana da tsari mai nisan zango yana da tsari mai gajeren zango mutum ƙasa tana iya tsari nan da shekara hamsin mai nake so in cimma tana iya tsara nan da shekara goma mai ake so a cimma Allah ce ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ku ji tsoron Allah ku ga yanda kuke din zai kai ku ku cimma buri a goben in ma kuna da buri na goben kamar mu kan yanda muke zaune ba burin gobe ma balle na jibi yau kawai aka sani duk da cewa an san jiya an san inda aka fito an san yadda aka rayu a jiya amma duk da haka yadda bahaushe suke cewa waiwaye adon tafiya to babu ado ga mu yanzu yadda muke a yanzu an yi waiwayen an hango yadda aka fito da yadda ake amma babu wani shiri na ce ya adon gobe zai zamanto babu to in ma akwai Allah ce to rayuwarku ta yanzu da irin ayyukanku na yanzu shi ke determining ya za ku zamanto gobe shi ke determining ya za ku zamanto gobe shi ne manuniya malamai suna cewa idza aratta an ta'arifa mustaqbala qaumin fanzur madha yaf'alu shababuha malamai suna ce idan kana so ka san future na al'umma yadda al'umma za su zamanto gobe to tun yanzu ka duba ya matasan su suke irin halin da matasa suke ciki ake zaune maza da mata yan mata da maza irin halin da suke ciki yanzu shi zai ke determining future din al'ummanmu ya za ta zamanto shi ne manuniya to Allah ya umurce mu da wannan daga rayuwarmu ta duniya har ranar gobe kiyama duk Allah ya ce tun a yanzu za ku tsara ya za ku zamanto ya za ka zamanto gobe da jibi a rayuwarka ta duniya ya za ka zamanto gobe kuma a kiyamarka duk Allah ya tsara musulmi a wannan alkur'ani shi yasa manzon Allah sallallahu bayan wannan mutum zai zamanto mai hikima a cikin al'ummansa riko da ƙur'ani da sunnan manzon Allah a irin salon da na faɗa ko zai sa ka ka zamanto kana daidai da kowane zamani da ya shigo ma wani zamani ba zai zo ya mai da kai ba ƙauye expert outdated duk lokacin da wani zamani ya zo za ka ga automatically musulmi ya zamanto updated ya yi co-opting wato ya, ya, ya saje da wannan zamani ba zai taɓa zamanto wani gaula-gaula wani zamani ya zo masa bai san yadda yake gudanar da rayuwarsa a ciki ko bai gano abin da zamanin ya zo masa da shi ba riko da ƙur'ani da sunnan manzon Allah a salon da na faɗa shi yasa zai zamanto musulmi faɗakakke baya taɓa rafkana ko bacci kuma zai sa ba za a taɓa kunama ba za ta taɓa harbin shi sau biyu a rami ba ba zai yiwu ba shi yasa manzo. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni mai mutuwa ne tsira da aminci Allah tabbata a gare shi amma zan bar muku abubuwa guda biyu da idan kuka yi riko da su har abadan abada ba za ku ɓace ba ba za ku bauɗe ba ba za ku imauce ba ba za ku hau tsine ba har abada shine littafin Allah da sunna ta in ji manzon Allah ya bayin Allah masu albarka da daraja da kima hudubar mu ta yau za ta taɓo al'amari ne mai muhimmanci wanda ya shafi al'umman mummunan arewa da kuma abin da ya shafi shugabanninmu na nan arewa da na gwamnatoci da kuma shugabanninmu na yanka da muka tarar al'amari ne da zai shafi har ila yau amanar al'umma da aka damƙa wa shugabanni na rayukansu na amanar kulawa da dukiyoyinsu amanar kulawa da mutuncinsu shi za a taɓo wannan ƙasa tamu mai albarka wannan ƙasa tamu masoyiya a gare mu nan allah muka ga allah ya ajiye mu nan ya ajiye iyayenmu da kakanninmu nan muka tarar nan muke da izza nan muke taƙama da ita ka ce kai ɗan najeriya ne kuma ƙasanka ne to ƙasa ce wanda a shekara ta dubu ɗaya da da tara goma sha 1914 lokacin da aka haɗa arewa da kudancin ƙasan nan lokacin da turan mulkin mallaka suka haɗa su amalgamation suka haɗa ƙasar suka haɗa arewa da yamma da kudu tun a wannan lokacin duk da yake akwai masu hankali irin su sardauna su tafa balewa da waɗansu malamai da waɗansu jagorori da dattawa da suka ƙi samsam cewa wannan haɗakar ba za ta yiwu ba haɗakar ba za ta haifar da ɗa mai ido ba saboda me saboda bambancin addini bambancin al'adu bambancin harce bambancin tarbiyya ko kai ne ba za ka so a zuba marasa tarbiyya cikin 'ya'yanka masu tarbiyya ba a ci a gwamutsa so a ɗaki ɗaya ko kai ne ba za ka so a gwamutsa marasa addini da 'ya'yanka masu addini a ɗaki ɗaya ba duka sun hango wannan me yasa domin a lokacin shi ƙur'anin ne da faɗin Allah ne a kwakwalensu suna hangen gobe da jibi suna tabbaka wannan ayar amma duk da haka wa mata sha'una illa an ya sha Allah duk yadda mutum ya so kasancewan abu sai Allah ya so hakan bai samu ba sun yi watsi da abun sun ƙi amma dai an haɗa tun wannan haɗakar da hasashen da suka yi cewa ba za a zauna lafiya ba tun wannan lokacin idundunan mutanenmu mutanenmu ba su huta ba 'yan arewa ba su huta ba da makirce-makircen mutanen kudu inna makirce-makirce ga rayuwarsu makirce-makirce ga tattalin arzikinsu makirce-makircen ayyukansu duk inda ɗan arewa ya samu aiki sai an dakushe a gwamnatance duk inda ya je nema sai an yi farautan shi duk inda ya je tsuguna sai an tada shi duk inda ya je sai an ce shi bako ne duk inda ya je inda kudancin ƙasan nan ne haka tun wannan ranan har yau tun wannan ranan amma saboda nan addinin da kawaicin da kyawawan ɗabi'un duk wanda ya zo sai an karɓe shi a matsayin baƙo kuma a je gefen gari a zana musu inda za su zauna shine duk gari in ka je sai ka ji sabon gari sabon gari sabon gari suka accommodating nasu tun wannan ranan mutane ba su huta da cutarwar mutanen nan ba ba su huta ba yau ido nawa ne ke kwana ba su bacci yau hawaye a idon mutane sau so, nawa yake zuba baya tsinkewa jina ne nawa ake zubarwa ba gaira ba dalili dukiyoyi nawa ake tozatarwa mutunci dare da rana nawa ake ketawa darajar mutum da kiman mutum a matsayin ɗan adam nawa ake takewa lokaci bayan lokaci ƙasƙantawa wulaƙantawa ganin ma kamar wani ɗan ƙwaro ya fi mutumin arewa daraja da irin wata mu'amala ta dabbanci ba taɓa ganin irinta ba ta wulaƙanci da cin zarafi kullum mutane kuka suke yi a lokacin da masu ruhin addini shugabanni masu ruhin addini jagorori daga lokacin da Allah ya ɗauke su jagorancin al'umman nan musamman ta arewa ta fada hannayen shugabanni maciya amanan al'ummansu rayuwar al'ummansu da kyautatawan al'ummansu da jin daɗin al'ummansu da walwalan al'ummansu da ci gabansu na yau da gobe da jibi da ci gaban 'ya'yansu da jikokinsu da tattaɓa kunnensu ba shi ba ne a gabansu haka ƙasan Allah ya ƙaddara Allah ya ƙaddara musamman a nan inda muke ta faɗa hannu waɗansu irin hannaye waɗansu irin hannaye a inda kullum talaka ihu yake yi ya kai ƙara ba mai sauraronsa ya ɗaga murya ya ihu amma ba ta wuce inda yake ihun gaba ɗaya ihun baya tafiya nesa duk da cewa ihoce ihoce da ƙorafi da suke yi za su iya jiyar da wanda yake kwance a kabari ƙarƙashin ƙasa amma ga rayayye mai rayuwa mai tafiya a doron ƙasan ake amma shi baya ji da za ka ta da wanda yake kwance da shi ya ce ya ji amma rayayyen baya ji sai suka zamanto kawai mamanan ba sa sauraron korafin mabiyansu su su gabanni. sai suka zamanto kamar ayan nan da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake kiran kafirai yana kiransu yana wa'azi yana ce ku gyara ku karbi musulunci nan an Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta ya muhammadu ba za ka ji yadda matattu ba wala tusmi'u summa du'a idza ma wallau mudbirin ba za ka ji yadda kurame kurame ba kiranka idan har suka juya maka baya sai zama to duk korafi da talaka yake duk korafi da mabiya suke yi a mana kaza ga kaza ya taso mana ba ka taɓa ganin akwai mai sauraronsu abu zai tashi tun ana ganin shi yana ɗan kunno kai kamar yadda ɗan tsiron wake yake huda ƙasa idan ya tashi tsirowa tun a haka za a ga fitina a yi ta kiraye kiraye a lokacin ɗan haka za a buge ta mata karye amma babu mai magana har ta fito har ana ta kiraye kiraye har ta girma har ta yi saiwa har ta gagari a sare ta har ta gagara sai ta kankama jijiyoyinta sun kankama a ƙarƙashin ƙasa rassan nan sun ba zama a ko'ina nan ne za ka ga an taso rididimi rididimi za a zo asara bayan ta rika ta gama ta cutar da al'umma illanta ya ƙaurar da su daga inda suke ba a magana haka zakatar mutanenmu sun rayuwa irin wannan yanayin zamani mai tsawo kusan abin da ake girba a yanzu ake ganin sakamako to dashe ne da aka yi shi da daɗewa aka shayar da shi ruwa dashe ne da aka yi zamanuka shekaru yanzu ne dashe ya riƙa ya bazama ya addabi kowa gwamnoni ga sunan kullum sai kaji an zaɓi sanatoci kullum sai kaji an zaɓi wakilan al'umma a can sama a zaɓe su a matakin jiha a zaɓe su a matakin ƙaramar hukuma da mutane daban-daban da suke zuwa riƙe mukamai manya-manya a sama daban-daban da ministoci ga jami'an tsaro wanda aka damƙa ma mutanen nan amanar al'umma suka ci amanar suka yaudare suka ha'ince su suka kasa biya musu bukatunsu alhalin akwai haƙoƙi da ake ba su su yi wa mutanen nan su biya musu bukatunsu suka kasa kare su daga duk wanda yake cutar da su yake cin mutuncinsu yake kawo musu farmaki dare da rana kullum ana kuka aka kasa suka yi ƙoƙari yadda suka zare dukkan wani jin daɗi gama mabiyansu da al'ummansu suka zare wannan jin daɗin suka damƙe su a hannayensu suka riƙe aka kashe makarantu ba ilimi yanzu abubuwan da suke faruwa a ƙauyuka na kidnapping da ake dangana shi ga kidnappers da fulani a cikin dami yawanci ya kaji da an zauna jahilai ne jahilci ne ba su yi karatu waye mai haƙƙin ilmantar da su din waye mai haƙƙin ilmantar da su ina aka kai ilimin aka tarar da su sannan kuma har ila yau su wanene ne in suka sanar da su hakan har suka ba su makamai ta ina suke samu makamai har da rpg hadda bom hadda anti-aircraft in ka bi salsalan ma wanda ake cewa sun yi karatun ne idan wancan su a ce jahilai marasa karatu su waye suke bi dare su ba su su nuna kaza sai ka zo ka tarar wanda suka yi karatun ne to wani irin karatu kenan aka yi haka za ka tarar aka shaƙe maɓulɓulan arzikin nan da Allah maɗaukakin sarki ya azurta ƙasa wanda ake so ya shiga hannun kowa ya wadata domin ba na kowa ba ne ba gadon kowa ba ne aka shaƙe aljun aka riƙe aka karkatar da akalarsa ta inda yake zuba ɗin zuwa ga account account asusun ajiyansu na ƙasashen waje da na cikin gida. suka yi rowa suka haramta wa masu haƙƙin wannan arzikin su ne 'yan ƙasa suka fidda shi ƙasan waje ‘ya'yan waɗansu da ba haƙƙinsu ba ne su suke moran dukiyan masu haƙƙin kuma an ƙi a sake musu sannan aka yi rowa na masana'antu da wuraren sana'o'i da za a buɗe nan dukiyar take nan Allah ya ajiye ta ya ajiye masu moranta a samanta tana su amma idan ta ɓullo sai a yi musu rowan kafa masana'antu sai a je ƙasashen waje a samu 'ya'yan waɗancan 'yan ƙasan a buɗe musu masana'antu su samu guraben ayyuka an haramta wa masu haƙƙi su su yi aikin an kwashe an kai ma wanda ba haƙƙinsu ba ne su suke aiki a can su suna zaune lafiya a can guraben ayyuka sun samu nan kuma babu wuraren ayyukan ko hai tunani ya yake ya rayu kowa ya je can yana jujjuya yana investing a can sai dai ya tattara iyalansa da matansa da 'ya'yansa a je a huta a ci arzikin a ci arzikin a ɗan ɗebo abin da zai kai wata shida a kawo shi a yi ta cin cefane bayan wata shida sai a koma can kuma haka ake yi haka maciya amanan mabiyansu suka yi ma wannan ƙasan aka ɓata tsarin kotuna aka ɓata tsarin kotuna ba ka zo kotu ka samu haƙƙinka ka zuwa ka samu in ka zo kotu ka kawo ƙaran mutum wallahi sai ka ga kama wanda ka kawo ƙaran ne a zaune a kan wannan kujeran alƙalanci in ka kai wa jami'in tsaro he ka samu kamar wanda kai ƙaran ne ya gudu ya sa yunifon kuma ka kai ƙaran shi a wajen shi sai dai kai da mutum ya ji ma za a kai ce Allah ya isa na bar wa Allah kawai Allah ya isa an bar wa Allah subhanallah haka za ka tarar <clears throat> ba a hukunta mai laifi ga mutum ya yi cuta ga mutum ya bullo da wani abu ga mutum ya, ya, ya fara barna ba a taɓa shi mutum sai ya kashe mutum uku a layi ko matasa ya farke mutum ya je ya dawo kuma ya zauna a layi da ya ɓace kwana biyu ya dawo shi kenan ya ci gaba da rayuwa yan uwan da su ya kashe wa yan suna kallon shi yana rayuwa su ko suna tunanin shine sababin aika nasu a ƙarƙashin ƙasa ba su ganin shi yana da burace-burace irin nashi haka al'amura suka dawo idan aka tura jami'an tsaro ɗaɗɗaya ne za ka samu masu aiki tsakani da Allah in an tura su an tura su wajen samun kuɗi ne kawai yanda aka dasa al'amarin tun can baya kenan yanda aka dasa shi ake tafiya subhanallah haka za ka tarar ɓarna da zaman rashin aiki da zaman banza gaba ɗaya suka tafi suka yi kakatu a tsakani tarbiyya kyawawan ɗabi'u girmama na gaba duk suka tashi suka tafi suka bar mu haka ba mai girmama wani ba mai ganin daraja wani da ƙima wani wannan shi ya zamanto yau a nan ƙasan da kudancinta da arewacinta babu wanda ya kai mu yawan marayu yawan marayu shekara nawa ana kallon su yau ina aka yi yunkuri da sarakuna da gwamnoni da jama'a duka aka haɗa su aka saman musu mafita fahal ila sabili min khuruj muka zamanto yau ba wanda ya kai mu matan da ba su da mazaji yawanci an kakkashe su ba wanda suka kai mu muka zamanto al'umma ce da tafi kowace talauce kamar yadda alƙaluma ke nunawa da talauci da kuma na gaba da shi baƙin talauci da zaman banza da kuma kasala rashin motsawan da samun inda za a je a yi aikin rashin shi ne ya sa kasala a jiki kamar mutum ne wanda baya motsa jiki nan da na ka ji ya gaji aikin ma bai iyawa ya gadar mana da tsoro tsoro mutum bai iya ma magana a haƙƙinsa zamanto mu ne mutane mafiya ƙasƙanci wajen rashin girmamawa ba a ganin mu da girmamawa da ihtiram girmamawa mafiya raunin mutane ba sa iya tsayawa su haɗa kai su nemi haƙƙinsu ba sa iyawa mafiya yawan mutane wajen 'yan gudun hijira duk inda ka je 'yan gudun hijira ne a tattare kawai sansani sansani kawai 'yan gudun hijira subhanallah sannan a ƙasa ce fa ka ga ana hijira waɗansu wai sun tada waɗansu sun hana su zama su yi kwana sati ɗaya suna ƙona kasuwansu suna ƙona dukiyoyinsu kuma suna babbaka su da wuta suna gasa su kamar yadda ake gasa kaza kamar yadda ake gasa balangu a titina a ƙona manya-manyan motoci duk duniya suna gani hayaƙi yana turnike sama a fito da dukiyoyi a ƙona a faffasa a fito da dabbobi a ƙona su a titi wai a ƙasan da akwai shugaba a ƙasan da akwai soja na sama akwai soja na ruwa akwai sojan ƙasa a ƙasan da akwai dss a ƙasan da akwai intelligence a ƙasan da akwai 'yan sanda a ƙasan da akwai civil defense a ƙasan da akwai duk waɗannan wai sai ka ga an yi kwana bakwai ana kakkashe rayuka ƙarara kuma wai a yi videotafin a aiko muku ka ga yadda ake gasa ɗan uwanka a yi videotaping a aiko mana nan a nuna number ku yadda ake kona su a yi videotaping a tura a nuna yadda ake ragargaza kayan da muke kai musu su yi amfani da shi na miya da dabbobi a nuna yadda ake kona su a yi videotaping a nuna yadda ake kona masallatai a nuna yadda ake kona gidajen 'yan uwa a nuna yadda ake kona dukiyoyinsu kuma a turo mana nan arewa ba wanda baya gani abun mamaki kaman ƙasan da aka cita da yaƙi ba gwamnati kaman ƙasan da babu jami'an tsaro haka al'ummanmu suka zamantu nan zaman fa gagara ya yi saboda sakaci yawanci nan ƙaura aka yi aka koma can ɗin can ɗin ma yanzu su ma an tattaro ana ƙona ana kashe haka yaro za a rike shi a sare da adda wallahi tallahi yara ɗan shekara uku uku shekara hudu amma ni har yau ban ga wani taron gaggawa da sarakuna suka yi ba sai taro guda ɗaya wannan ne na farko da na ga mutanen arewa sun yi shine na gwamnoni da suka je can wai a ja kunne fa constitution ya ba ma kowa ya zauna waje shikenan magana wai ta yanzu abubuwan sun fara lafawa alhamdulillah shikenan fa ana zaizaye mutane kaɗan ana zaizaye su kaɗan ana talauta su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan tun lokacin tun lokacin gwamnatin Obasanjo lokacin da aka yi APC ake cin zarafin al'umma su ganiyu adam suka wuce aka zo kudanci din nan waje inyamurai kullun kisa ake a rusa aka yi ta yi aka yi ta yi aka yi ta yi sannan aka zo har na dab da dab din nan bayan wancan da aka yi a shekaru aka yi na ensas aka farwa jama'a yanzu an yi wannan kuma an farwa jama'a yanzu ma za ka ga mutane kiri da muzu a motoci ake zubo su manya-manya sun bar yawancin kayansu kawai sun yi nan arewa inda da ya gagare su zaman nan suke dawa su sare su share su su kuma zauna a wajen akwai wanda an gama da dukkan ƴaƴansa da iyalansa akwai wanda da ya tattaro dabbobin dabbobinsa zuba a mota biyu yayi taraba da su sai da suka yi kwana uku an hana su sauka duk yaran shanun da dabbobi da waɗansu sun mutu kai an hana su wai ba za su sauka musu a nan ba a ƙasan da akwai gwamnati jama'a akwai hukuma Ni ban taɓa ganin al'umman da abu zai taso tun yana ɗan haka, ana kallon shi har ya kai, har ya kai kwana biyar ana yi. Wanda su kuma al'umman su kullum tuttuɗowa suke. Timatir mafi kyau, tattasai mafi kyau, ganyen latas mafi kyau, abin dankali mafi kyau. kayan miya mafi kyau da mutanen mu ke noma wallahi can suke kaiwa hatta dabbobin da muke yankawa mu ci a nan za ka ga naman da ake sayarwa a can da dabbobi sun fi na nan ƙoshi da lafiya da kyau can ake kaiwa don su ci mu kuma idan suka tashi zuwa su cika bos ɗinsu da tramol su cika da kayan maye su cika da wani abu mu kuma su turo mana arewa ka duba wani irin injustice ma mala duk waɗannan shaye-shayen su suke turo mana mu mu turo musu abinci mai kyau lafiyayye amma duk da haka su kama su ƙona mutum ɗaya ya tashi ya fito a midiya wai sai ya fidda al'umma son da igoho ɗin nan mutum ɗaya zai tashi ya yi organizing ana kallo sai dai a ce gwamnati ta yi Allah da ne a zauna lafiya shi kenan Allah wadai kawai an yi Allah wadai mu kuma namu al'umman kamar an musu baki kamar an musu yau an je an yanka yau an je an rusa yau an je an kona muku yau an je an kona motoci ku bari a dawo nan a tsara gwamnati sun mun bukumun umyun su ma mutanen mu amanne kaman kaska wallahi kaman al'umma ne da aka mata baki don girman zatin Allah an hana mutum zama a nan ya je can an ƙona masa ‘ya'ya an ƙona masa duki an ƙona masa an yanka an babbaka an ɗauko an tura ma mutane billahi lazi la ilaha illa ko ni ne zan saman makaina mafita abin da ke haifar da fitinun kenan mutu ya ɗau makami duk waɗannan da suke abun nan da za a zauna da su zama na cire na cire abun a son kai da abin nan a ji asalin me ya faru sai ka ji wannan abun ya yi shekara talatin ana cin zarafi ba wanda ya kula wani ƙauli na laraba yana cewa idza lam yakun illa al-asinnata markabun fama hilatul muttarri illa rukubuha laraba suna cewa idan ka gudu za ka mutu in ka tsayan ma kashe ka za ya ce gara ka tashi kai ɗaya shi ne abin da ke faruwa ba a jin koke-koke ba a ji ba a ji wani sa'i hanya guda ɗaya a yi a ƙauyuka da greda ma a ɗan niƙa musu ba makwalta ba fa wallahi ba a waiwayan ƙauyukan nan duk waɗansu ayyuka da ka sani a cikin gari ne a yi ta roƙon wata gada mata ɓalle wanda za a kawo ma amfanin gona a ci na garin masu ci walla ba a kulawa a ɗan nike ma wani hanya ma kai a samu yadda za ta yi laushi ma a fito da kayan noma kuma nan za a ka wallahi da kyar ne waɗansu ƙauyukan in ka je wani ƙauyen wallahi ladhi la ila illa gairuhu sai ka ce ba Najeriya ba ne babu wani abin da za ka tarar na ci gaba a wajen ko na kulawa ko na cewa ku namu ne ko haƙƙinsu a wuyan mu yake idan shugabanninmu za su tafi a wannan yanayin to ina ji musu tsoron gobe kiyamansu ba ɗare kujera ba ne ana walima kullum ana walima komai an kira walima wane ya ci za a yi walima kullum walima aka sani a ci a sha kawai kullum walima akwai haƙƙi akwai matsala ga shugabanni su gyara salon tafiyansu su gyara salon tafiyansu yanda yanzu dajin ya kusan gagara kusan yanzu fa garin ma a cikin a cikin gari ma za a shigo a ɗan mutum cikin gari a ɗan mutum to saboda haka shugabanni su tuna da amanan da Allah ya ɗora musu ina ji musu tsoron gamuwa da Allah ina jima wanda ba sa ba wannan abun kulawa wallahi azim addu'a kawai za a duƙufa a amma lokacin da tsiron abun ya fara an yi sakaci da shi na rantse da girman zatin Allah mu da muka rayu a ƙauyuka kafin Allah ya kawo mu cikin gari ba mu taɓa sanin adalci ba wallahi tallahi billahi ba mu taɓa sanin shi ba ne kawai ba mu taɓa sanin shi ba al'umma a can ƙauyuka ba taɓa sani ba kawai a kasuwan ƙauye kawai sai a zo a kama ka a ce ana son a ganka kawai shi shikenan an daina ganin mutum fa sai dai ka ji ya sai da kadara ya bayar da yawa haka aka rayu shekara da shekaru subhanallah kana kawowa inda za a saurari a ɗauko ni lauya a ce ka biya dubu ɗari kaza za a tsaya maka ina kake da su wani yana gani fa an kwace mai gona yanzu a kudu an koro nan ma zaman ya gagar al'umman mu za su yi fahal ila sabilin min khuruj shi akwai mafita shine takin huduba me mafita me mafita yanzu cin kashi da aka yi wa al'ummanmu da an je za a rama za ka ga farko abinda za a manna musu kawai terrorist kawai amma ana gani an yi tsit an yi shuru shi kenan wai an je kawai an ba da haƙuri allafa ba a taɓa ba da diya ba na dukiyar da ake halakawa a can da rayukan da ake kashewa ba a taɓa ba da diya ba ba taɓa ba da diya ba subhanallah ku duba tafiyan da shaggumi ya yi din a naija da aka kama yaran ku duba su waɗannan ɗin rijiyoyin da suka nuna musu inda aka yi ta kashe yaransu ana ta kashe yaransu a kashe yaransu a jefa su a cikin rijiyoyi sai da suka nuna musu rijiyoyin cike da yara in an je jami'an tsaro a daji kawai sai da suka nuna musu tun dubu ɗaya da ɗari biyar aka ƙaurar yawanci dazukan birnin gwari in gaba ɗaya su suka koma ƙasashe yarba nan mafiya yawanci population in nan ɗin sun koma can ne saboda su samu natsuwa can ɗin masu ma sun fara kuma ta ya za a rayu irin wannan rayuwa duk wanda ya san wannan ta'addancin mafiya yawanci dabbobi aka yi ta kwacewa dabbobi a haika ji an tura dubu ɗaya kai nan a maraban jos masu kiwo a maraban jos da rana a tsaka ake loda motocinsu a trailer ake eh, eh, loda dabbobinsu nan masu ma fence masu kiwo nan kusa ɗan kadai nan da wani gari ƙauyen mai bushiya ne ko ɗan mai menene abin maharba a nan a nan ga shingen nan duka inda da ake yogurt rana ɗaya za a zo da trailer a kwashi na san manya-manyan mutane masu kiwon dabbobi irin na gwamnati din nan suna abin nan rana a tsaka ake kwashewa a ce an kwashe shaniya dubu ɗaya a mota an an ta daga nan karfe tara na safe wai ta ɓace pat ba a ga inda suka yi shanu dubu ɗaya wasa ne akwai matsala mu su tashi mutanen ko su daina cin mutuncin al'umma ba ma fatan wata rigima ta tashi amma irin wannan a kashe naka a turo muku a kashe ana nuna fa kun gaza in kun isa ku tashi ne idan ba a tattali wannan ba fa ba za a zo a samu a gaba mu yi wa'azi ba ba za a samu a gaba mu yi wa'azi ba domin sai kana da kwakwarar hujjan da zaka ga mutum ka daina ka yi hakuri sai kana da ita amma mutane mu su canja salon tafiyansu shugabanni su canja salon tafiya su yi amana su yi abin nan ban taba ganin inda abu yake maimaituwa irin wannan zamanin namu ba ya faru yau ya faru gobe ya faru jibi shuru kaman babu jami'i ko jami'i baka gani a tara mutane a sauke su a mota a tasha a yi ta duka sai an kashe a babbaka ko jami'i baka gani ko wanda ya jagoranci abun ya fito ya ce saura gu kaza da kaza kaman shi ma gwamnati ne mai zaman kansa lokacin da aka rigiman eh, sardauna a nan fa a arewa mutanen nan saboda reni da ya kai reni in ka je shago sayan kaya bai maka ba in ka zo sai in ya murya za ka ce kazan sardauna a fuskan ka haka famfo in ka taɓa sai ya wanke da sabulu ya ce za ka sa mai kuturta da ka zo sai da aka kai haka fa tukuna aka lagwanta mutane tukuna suka tashi kullum sai an kai ku ƙasa kun durƙusa nan ne mutum yake yunƙura duk haƙurin da aka bayar an komai ya daidaita ai an cuci al'umma so so wajen ashirin ma to shugabanni su tanaji abin da suke za su gaya ma Allah jami'an tsaro da ake dora musu amana suna sakaci su tanada su tanaji abin da za su gaya ma Allah subhanahu wata'ala su tanaji abin da za su gaya ma Allah subhanahu wata'ala Allah ubangi ya kawo mana sauki Allah ya sauƙaƙa mana Allah ubangiji ya tattara dukkan sharri da makirci da suke kitsa ya takaita a kansu Allah ubangiji ya isan ma waɗanda aka cutar da su Allah isan musu Allah isan musu in zunubanmu ne in wani babban laifi ne muke da shi Allah yake mana irin wannan ukuba da kaskanci da muke gani din nan to Allah mun tuba ka yafe mana mu kuma mu gyara mu dena duk wanda ya sani ya gyara amma abun wulakancin yafi wulakancin haɗuwar Najeriya a jumhuriya a yanzu dai cutarwa ne kawai ga al'ummanmu cutarwa ne a baki ne kawai ana haɗe a baki ne ana haɗe amma a tada mutane a ƙaurar da su motoci motoci suna gudu ko yana rike da kai ana gani wai waɗansu gurub ne kawai suka hana ba za a zauna ba akwai matsala Allah ubangiji ya kawo mana fita azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أن ترحم إخواننا اللهم ارحم إخواننا اللهم كل إخواننا ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم اللهم عزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم رحماك رحماك Allahumma ruhmaka ruhmak Allahumma ruhmaka ruhmak Allahumma arhamna اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي